أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وأهكم السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tamanin da uku cikin wannan sura mai albarka suratu yunus fadin Allah ta'ala وما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين yau kuma za mu tashi aya ta arba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka shine wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkal bi allah da tamanin da 84 kai rike son ki da na'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى النبي موسى عليه السلام يا فتى تطمينا لقلوبهم dan nutsar da zukatan waɗanda suka yi imani da shi wa izalatan lil khawfi anhum domin kokarin kawar musu da abin da ke cikin zukatansu na tsoro wa sammahum qaumahu ya sa musu suna mutanansa ba wai dan dole ya zanto cewa akwai dangantakar jini a tsakaninsu ba a'a ya faɗi hakan ne min haifu imanuhum ta ɓangaren imaninsu in kun yi tarayya ta fuskar imani kun zama ɗan uwa kenan wa kala musa annabi musa ya ce ya kaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai har kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu ku gare shi kadai za ku dogara ba ga karfin ku ko dabarar ku ba in kuntum muslimin in dai har kun kasance musulmai sadan haka ke da wuya fa qalu sai suka ce ala Allah tawakkalna lalle mun dogara ga Allah shi kadai ba mu dogara ga wani sa ba rabbana ya ubangijin mu la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin kar ka mayar da mu mu zanto fitina ga waɗanda suke azzalimi ko ma da Allah malam ko ma ka zauna dan Allah to ka bi لا تجعلنا kar ka sa mu كسامو مزنتو فتنة ga mutanen da suke azzalumai ai la tuzhirhum alaina kar ka taimake su kan mu fa yazunnu annahum alal haqqi dan in ka taimake su kan mu ta hanyar jarrabawa da kake baiwa bayi su sai su yi zaton cewa akan gaskiya suke fa yaftatinu bina sai su fitinu a sanadiyar mu su ƙara kan garewa wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ya ubangiji ka tsamar da mu da wannan rahama taka ka tsamar da mu min alqawmil kafirin daga waɗanda suke kafirai a nan gurin annabi Musa ya kirayi mutanen su zuwa ga tawakkali saboda duk wanda yake jin tsoron wani dangin abun tsoro in dai yayi tawakkali kyakkyawan tawakkali to ubangiji ta'ala zai taimake shi zai kuma agaza masa kuma shi tawakkali kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa rukunan sa biyu ne rukuni na farko ta sakankancewar zuciya cewa da karfinka da dabararka ba shi ne zai kai ka ga cin nasara kan abin da kake nema ba ba shi ne zai tabbatar maka tsira da abin da kake jin tsoro ba zuciyarka ta zakankance cewa ba ka da tsini ba ka da dabara sai abin da Allah ya tsara maka wannan rukunin farko kenan rukuni na biyu gabbai kuma su yi aiki wajen riko da dukkan wani sababi na cin nasara kai eh ka yi riko da kowane irin sababi na in an bi shi za a tsira ka yi riko da kowane irin sababi na in an bi shi za a ci nasara amma kuma ka tabbatar a zuci cewa wa man nasru illa min indillahi al-aziz hakim nasara ba daga wurin kowa take ba sai daga wurin Allah wanda shine al-aziz kuma shine al-hakim dan haka wannan tawakkali irin wannan shi ke sa mai shi ya samu tsira daga abin da yake jin tsoro ya samu cin nasara kan abin da ya sa gaba yasa tawakkali na da muhimmanci dan haka ma ake hada shi da ibada wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ake hada kuma da imani wuri guda fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna Ya Allah shine ar-rahman mun yi imani da shi kuma gare shi muka dogara saboda muhimmancin tawakkali ko a hada shi da ibada ko a hada shi da imani din ma ka kuma Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amrihi kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra to abin da suka ce kenan suka ce ya ubangiji ka tsamar da mu saboda wannan rahama ka ka tsamar daga mu daga waɗanda suke kafare to daga nan fa wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misr buyutan waj'alu buyutakum واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوهينا سمك وهي إلى موسى زوى النبي موسى عليه السلام وأخيه تعالى تنقوان هارون maka ce da su an tabawwa li qaumikuma wannan shine wahayin da Allah ya musu an tabawwa li qaumikuma lalle ku rikarwa mutanen ku bi misra a misra buyutan gidaje na musamman ku gina wa mutanen ku gidaje a cikin misra waj'alu buyutakum qibla kuma ku mayar da wannan gidaje na ku su zanto su ne alqibla ai musallan tusalluna fihi ku mayar da wurin ya zanto wurin sallan da za ku rinka yin sallah cikin sa litamanu min dan ku aminta daga abin da kuke jin tsoro na farmakin fir'auna da shi da mutanansa wa kana fir'aunu mana'ahum min as-salati fir'auna ya hana yin sallah da sun kasance akwai dakunan ibada da suke haɗuwa suna sallah to sai fir'auna yake sa musu duk wanda ya tafi masallaci a tsare shi a hanya a ci sa da sauran al'amura sai Allah ya halatta musu yin sallah a cikin gidajensu yayi umarni yayi wahayi ga annabi Musa da Haruna cewa ku hori mutanen ku su rinka yin sallah a gidaje kowa ya dan banci wani wuri na yin sallah shi da iyalin gidansa a cikin gida ba sai sun fita ba ballantana su faɗa cikin tarkon fir'auna da mutanensa gane ko haka waɗansu malamai suka ce wato li ta'manu min al-khawf wa kana fir'aunu mana'ahum min as-salati kana qiblatuhum hiya al-ka'ba al-qiblatu a wancan lokaci ita ce ka'ba qiblatu ibrahim al-qiblatu annabi ibrahim alaihi salam wa qila waɗansu malaman suka ce kana baitul maqdis al-qiblatu ita ce baitul maqdis ma'ana dai an ce da su su rikar wa mutanen su wuraren sallah cikin gidajensu domin su aminta ne daga shirin fir'auna da mutanensa an gane ku waɗansu kuma suka ce a'a an ce da su ku wa mutanen ku alƙiblar da za su rinka wuraren yin alƙibla a cikin gidajensu ma'ana dan a nuna musu su a shari'a su ba dole bane su a sallan jami'i in sun ga dama su yi a gida in sun ga dama kuma su je masallaci sana Allah ce wa aqimu musulata ku ce da su ku rinka tsayar da sallah ai muha ku rinka cika sallah domin ne. hikimar cewa wa ma'ana in kuna cikin jin tsoro kuna cikin damuwa ba abin da zai taimake ku kan abin da kuke jin tsoro sama da sallah shine wa qimu salata da haka Allah ce wasta'inu da sabri was sala wa inna ala kabiratun illa al khashiyin kuma da haka ya tabbata cikin hadisin Abu Dawud kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza faza'ahu shay ko idza hazabahu shay laja ila salati manzon Allah ya kasance idan wani abu ya yi masa tsanani ya rasa mafita ba inda yake shiga ya fake daga cikin tsanani sai sallah da ya shiga nutsuwa da yake samu da halawar zuciya ta munajati da ubangijin sa sai ta mayar mantar da shi wahalar da da yake ciki kafin ya cikin sallah sannan bugu da ƙari kuma sai ya amfani da wannan damar wajen roƙon ubangijin sa kan ya ba su nasara shi yasa ko da lokacin da aka yi gazotul ahzab ana cikin tsanani mummune gaba ɗaya an jarrabe su da hunalika mutulil mu'minuna wa zulzulu zulzalan shadida annabi lokacin nan kiyamul layli yake abun sa sahabbai wani ba iya zuwa je sun yi fitsari amma annabi na kiyamul layli abin sa bai damu ba sallallahu alaihi wasallam sai dan tsanani ya tsanani sai fake zuwa ga sallah sallallahu alaihi wa sallam. wa bashirul mu'minin sannan kai annabi Musa kai bishara ga mummunai bisharar da zaka yi musu bin nasarar cewa za su ci nasara a nan gidan duniya ko da tsanani ya yi tsanani kasu damu wal janna kuma kai musu bishara da gidan aljanna idan sun mutu kan abin da suke kai na imani daga nan fa وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى أنه موسى يا كما فتح يتبه كما أيوتي lamma aka bil mu'jizat bahira lokacin da yazo da mu'jizozi waɗanda suke masu ban mamaki wara al qaum yusirruna ala al tare da haka yaga mutanen da sun doge kan sai an yi kafirci wal inadi da taurin kai aka zafi du'a alaihim sai kawai ya ci gaba da yin addu'a mummuna a kansu wa min haqqi man yad'u ala al ghairi an yuzakkira awwalan sababa اقدام الغير على الجرائم التي هي السبب في الدعاء عليه أن يذكر أولا سبب اقدام الغير على الجرائم التي هي السبب في الدعاء عليه yana daga hakkin wanda zai yi addu'a kan wani mummunar addu'a ga wani karan farko ya ambaci sababin da ya sa wani ya doge kan ayyukan barna wanda doge wasa kan ayyukan barna ne shi kuma ya sa yake mummunan addu'a a kansa walamma kana sababu kufrihim wa inadihim huwa hubbud dunya yayin da ya zanto sanadin dogewar fir'auna da mutanansa akan kafirci da taurin kai shine san duniya da kawarta qaddama hadhihi al-muqaddima da haka ta annabi Musa zai wannan muqaddama cikin addu'arsa Allah ce wa qala Musa annabi Musa alaihi salam yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu ya ubangiji kai da kanka ne dan hikimarka ka baiwa fir'auna shi da mutanansa zinatan kawa ta rayuwar duniya ado na rayuwar duniya wa amwalan da dukiyoyi fil hayatid duniya a nan cikin rayuwar duniya ataitahum zalik kai ka ba su haka li yadhillu an sabilik dan karshen akibar su ya kasance kaucewa daga tafarkinka ma'ana kaucewa daga addininka rabbana tunis ala amwali to ya Allah muna roƙonka ka buke dukiyar ta su imtakha ma'ana gaba daya goge wannan dukiya kwace ta tafiyar da dukiyar da ka ba su mana duk ala qulubihim kuma ka sanya murji akan zukatansu ai isba alaiha wastawsik ka sanya rufi akan zukatan rufi mai kwari wanda ko sun to alkhairi ya shiga ma ba zai samu daman shiga ba fala yu'minu kar su yi imani hatta ya rawar al alim har sai in sun ga azabawa da suke mai radadi ai al mu'lim azaba mai radadi da'a alaihim annabi Musa alaihi salam yayi musu wannan mummu musu wannan mummunar addu'a to kila wannan na iya cewa shi annabi an turo shi ne dan ya zanto mubashiran wa nazira mai bishara mai gargadi me yasa ya buge da mummunar addu'a gare su har ma cikin da yana cewa wasu kun ala qulubi ka kaure zuciyar kada ma imani ya samu shiga dalilin da yasa ya wannan alal hakika yayi wannan ne bayan ya kawo dukkan wani dalili da mai son gaskiya ya kamata ya gamsu da shi ya yi imani a matsayin dalili amma sun kiyarda sun kafirce suna cikin sani sun gama fahimtar annabi Musa abin karfafawa ne ta hanyar wahayi daga Allah amma son zuciya ya sa suka kauce masa ba wai jahilci bane ba an gane ko don Allah da kansa ya nasanta a cikin suratul tasir suratul namli yace wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum dulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin da annabi Musa ya zo da su sun yi musu su da baki amma wastaykanatha anfusuhum zukatansu suna da yaƙinin cewa lalle wannan hujjoji ne na gaskiya wannan annabi ne sun yi hakan ne saboda mai zulman dan zalunci wa uluwa da san girma ba sa son shugabanci ya kauce musu to dukkan wanda ya kasance a irin wannan matsayi kaga an riga an ɗebe tsammani daga imaninsa daidai irin wannan addu'a da annabi Musa yi irin ta ce daidai addu'ar da annabi Nuhu yayi bayan ya yi rayu cikin mutanensa alfa sanatin illa 50 aman shekara tara da hamsin yana wa'azi an kiji sai daga hannu ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fadran kaffara Allah annabi ne musu takarariyar addu'a Allah ku ya ansa fa na abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir to haka annabi Musa ma ya ce rabbana innaka atayta fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyadhillu an sabilika ba wai Allah ya ba su kawa da duniya dan su bace ne ba ba wannan ne manufar Allah ba a'a ya ba su kawa da duniya li yadillu sai karshen al'amarin sai zanto bata an gane ku? karshen al'amarin su sai zanto bata daga tafarkin Allah kokarin kawar da mutane daga tafarkin Allah to sai ce rabbana rabbana tuzil ala amwalihim wa tuzil ala qulubihim fala yu'minu kalmar fala yu'minu ko dai ya zanto jawabi ne na fi'ili amri da ke cikin usudut da qulubihim fala yu'minu tsananta ɗauri da kulli akan zukatansu ta yadda ba za su imani ba ko ko zanto fala yu'minu jumla ta ita ma bai jin kashin cikanta ma'ana kada su yi imani ya ubangiji ma'ana hana su imani hatta ya rawar azabar alim har in sun ga azaba wanda suke mai tsanani abinda annabi Musa ya faɗa kenan wa an mana haruna ala du'a'ihi sai ko annabi haruna yana daga gefe yana cewa amin annabi musa dan ya ce usbir ala qulubi ce amin ibn ala ala ya ce amin da abin da ya ce amin yana daga gefe da haka dai yayi addu'a dai yayi amin shi yasa da Allah ya tashi cewa an ansa bai ce ba an ansa masa kai annabi musa sai ce me قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال سي التي قد أجيبت دعوتكم حقيقة أن أنت مكو أدعركم بيو تدري سوى وقال موسى أنه موسى لم الدعاء أما tunda أن haruna يأتي آمين amin تسوبي سوي su biyu sun wannan ke nuna idan wani addu'a wani ya ce amin dukan su sun yi tare a cikin addu'a an gane ko kar wani ya ce ya Allah yi wa wani kaza ya Allah yi wa wani kaza a ce amin ta zuwa kama maka ce ku ku kai mana addu'a ko ce ni ba ni bane bane amin kawai ki malam ne ya addu'a mu yan amin ne sai ya kama kan ba ka ce amin ba kai ma kana ciki al-imam ibn kathir yace waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan aya bisa da cewa a karatun bayyane idan liman ya karanta fatiha ya je wala dalil mamu suka ce amin waɗansu malamai suka ce faɗin su amin kamar karanta fatiha ne tunda fadin amin ɗin mai addu'a kamar addu'a ne to haka fadin amin ɗin wanda ya ce amin bayan an karanta fatiha kamar ya karanta fatiha ne shi ma ina fata mun fahimta dan Allah sai kala kad ujiba da'watukuma Allah ya ce an riga an samu ku addu'ar ku ko biyan fastaki ma dan haka sai ku natsu alar risalati wa da'wati ila an yatihum al'azab bisa ga manzancin da aka turo ku da shi bisa ga da'awa kar ku kauce har ya zuwa lokacin da abinda Allah ya alkawarta na azaba zai zo wasu waɗancan mutane da kuka yi munin addu'a a waɗansu malaman kuma suka ce a'a an ce ujiba da'awatu kuma magana ce zuwa ga annabi Musa shi kadai tunda shine mai addu'a kamar da yake farkon aya wa qala Musa fastaqima umarni ne kuma dai zuwa ga annabi Musa shi kadai Ka yadda yake a farkon aya wa qala musa amma me yasa aka kawo bamiru tasmiya? alif na musanna saboda ka'idan larabci ne wani lokaci idan kana magana da mutum ɗaya, sai ka kawo masa lamiri na tasniya mutum sai kake magana da shi sai ka kawo ne lamiri na tasniya الملك الدليل يكتوى كفا نفك Habibin, wa Manzili. ومنزلي بسكت لي وبين الدخول fa haumali ga yace kifa bayan da mutum ɗaya yake haka mai ishirin ma ce, khalilai ya'uda bil muhassabi wal zila wala tabgiya an haifi haifihi mutahawwala kaga uda fi'il al ne zuwa ga mutane guda biyu wala tabgiya hani ne zuwa ga mutane guda biyu amma ana nufin daya an gane ko da wani da Allah ya alqiya fi jahannama kullu kafarin anid manna lil khairin mu'tadin murid ma'ana dai a larabci akan kawo lamirin tasniya wani lokaci ana nufin mutum daya haka waɗansu malaman suka fassara waɗansu sukan suka fassara fassara farko kamar yadda muka faɗa Za ka kuma aya ta gaba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنه لا إله إلا آمنت به بنو بني إسرائيل وأنا من المسلمين ku faɗakar da ni ba ƙarshen aya ta wadda ta wuce fastaqi ma Allah ce ku natsu ko ku daidaita akan tafarki na shari'a wala tattabi'ani ku mu ƙara sanan wajen fasara kada ku bibici sabilal ladzina la ya'lamun tafarkin waɗanda ba su da ilimi wato eh, kar ku bi tafarki irin na jahilai istijal qada'i cikin cewa lalle sai na gaggauto da abin da nazartar ma'ana tun da kun yi addu'a lalle ne in an samu ku yanzu yanzu da dumudumin addu'ar kafin ta huce ba haka bane ba shine la sabilan da ladzina laya alamun ma'ana jahilai su ne idan sun yi addu'a so suke da su roki Allah yau gobe da safe su ga bukata ta biya amma mummune in sun roki Allah suna suna barwa al'amari a hannun Allah in ya ga cewa yana cikin alkhairi gaggauta musu ya gaggauta musu in ya ga cewa yana cikin alkhairi dinkirta musu ya dinkirta musu duk abin da Allah ya so shine Allah yana ansa addu'ar bawa mumuni ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai abin da ka roƙa ya ɗauka ya baka ko kuma ka roƙi wani alkhairi ga wani sharri da an tsaro zai same ka sanadiyar wannan addu'ar ce addu'ar ta zanto sababi na a kautar maka da wannan sharrin a madadin a baka alkhairin da ka roka ko kuma gaba daya Allah ya maka jinkiri sai ranar tashin kiyama sai baka lada sai ka tuka ka samu ka shiga aljanna da haka ba da za a yi bawa mummuni ya roki Allah bayan ya cika sharuɗin addu'a ya zanto Allah ya tabar da shi ba zai yiwu ba da haka ba a gaggawa ba a cewa na roka na roka ban ga biyan bukata ba kar ka faɗa haka manzo Allah ya kar mutum ya ce haka shine ma'ana wala tabi'an sabilal ladzina la ya'lamuna ma'ana fisi fisi ila al-qada'i ruya malaka an ruwaito annahu makata ba'daha 40 sana bayan ma sun yi wannan mugunyar addu'a ga Fir'auna cewa a durkake shi da azaba har sai da aka rayar da shi tsawon shekara 40 tukuna yana nan lafiya kalau ilin zai dauka ma addu'ar ma ba a karba ba to daga bukarfi a ciye Allah madaukakin sarki ya riga ya karba na bi bani isra'ila al-bahr mun dauki bani isra'ilawa mun tsallakar da teku da su kamar yadda yake na bikumul bahra mun ketarar da ko mun raba teku gida biyu kun bi ko mun ketarar da su teku in ji Allah madaukakin sarki fa atba'ahu fir'aunu wa junuduhu sai fir'auna da mutanansa suka bi banu isra'ilawa bagiyan dan zalunci wa adwa da kuma son ta'addanci wai dole sai an kamo su an zo an yanke musu hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai ko a maishe su bayi a tursasa su dan me suka bi wa fir'auna dan me suka yi imani da Allah dan me suka bi annabi Musa kuma dan me ba za su gudu su bar ba a yadda garin kuma za su gudu su bari fa amma ba a yadda ba sai an je an kamo su har fir'auna da suka baki sun fusatar da mu sun ba mu hauki ba za mu kyale su ba sai an bi su sai an yi musu kaza shine fa atba'ahum fir'aun wa junudu to da suka bi su sun same su ko ba su same su ba ba ku ce ko ba eh lafazin larabci akan ce a fulanun fulana ko tabi'a fulanun fulana idan aka ce a ko aka ce tabi'a to lalle da ya bi ka ya same ka hanya amma idan an ce ittaba'a fi'li madi yattabi'u fi'li mudari ya bi ka ila ya same ka ila ba zai same ka ba amma idan an ce atba'a to ya same ka ina ba da kun fahimta <laughs> da haka fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa aduwa fir'auna da mutanensa sai suka dubo isra'ilawa lalle da suka bi suka zo da suke su don bayan sun riga sun fito su mutanen annabi Musa sun riga sun je bakin teku babu kwale-kwalen da zai hayar da su ko jirgin ruwa nan baya kuma ga mutanen Fir'auna falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun yayin da jama'u biyu so ga juna mutanen annabi Musa suka ce inna lamudrakun an riga an ishe mu an riga an riske mu kala sai annabi Musa sai yace kalla da saura inna ma iya rabbi sayahdin ubangiji na tare da ni kuma zai taimake mu zai shiryar da mu fa auhayna ila musa kaga sai a kawo da fa ta'sif ba ce ba wa auhayna a fa auhayna fadin wannan magana ta suke da wuya sai kawai wahayi ya zo fa auhayna ila musa an yadrib bi asasal bahr aka ce da shi dauki sandar ka doki teku da ita da ya dauki sandar sai teku da ita yadda ki ku da ita fanfalaka sai tafi kawai ya rabe fakana kullu firkin kattaud al-azim kowane dunkule na ruwa kai kace mulmulallen dutse ne babba Allah ya daskarar da ruwa cikin faɗin kun fayakun kun abin ya riga ya faru kafin kaulafin ya nu'ara aka daskarar da ruwa kawai sai ga hanya akhraja lahum tariqan fil ya yabasa ya fitar musu da hanya a tsakiyar ruwa ga tanan busasshiya ke kasasshiya kuma ita kanta hanyar sai da ta zanto goma sha biyu so adadin dangin gidan banu isra'ilawa family goma sha biyu haka hanyar ma goma sha biyu wannan ga titin su wannan ga titin su banu lawi ga titin su banu binyamin ga titin su banu waye ga titin su zo su hanya a buse Allah ce ku bi annan Musa ja mutanen ku tafi la kafu darakan wala takhsha kar ku ji tsoron za a riske ku ba za a kama ku ba duk da gashi kun ga wala takhsha kar ka ji tsoron kuma ruwa zai dawo ya dulme da ku za ku ce lafiya salin alin suka samu suka wuce shi ko fir'auna sai kawo kai da mutane a shiga ko kar a shiga <laughs> ga shi dai kamar hanya kawai dan ga waɗansu sun sun yi to amma ku hanyar nan hanya ba tarko bane a ciki haka ta shawarwari labarai da yawa daga cikin kudin banu Isra'il sukan ce dokin da aka kada shi dokin da Fir'auna yake kai dokin ya ki shiga yana haniniya yana tumbe baya san a shiga amma Fir'auna ya dawo ya ga idan ya ce a koma baya mutanen su za su ga kasawarsa a shiga <laughs> sai kawai aka shiga فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى sai kawai suka shiga cikin ruwan shi da dukkan sai bayan sun gama shiga mutum na karshe ya shiga ghashiyahum min abin da ya lullube su na ruwa ya lullube su gaba ɗaya, sai da babu fita babu wanda ya samu kila daga ruwa ya lullube su gaba to shine hatta idza adrakahu al-gharq har ya zuwa lokacin da dulmiyar ruwa ta riski fir'auna ya tabbatar an dulmiyar da ke ambaliya ta cin masa kana a sa'ilin sai yace amin lalle na yi imani annahu la ilaha illa allazi amana banu bihi banu isra'il illa allazi amana bihi banu isra'il lalle na yi imani babu wani abin bauta bisa ga tantanta sai wanda bani isra'ilawa suka yi imani da shi wa ana min almuslimin ni ma dai ina cikin musulmi abin da ya faɗa kuri ha an tana da rahama amma an kira rahama ta riske shi saba Allahu ala famihi sai Allah madaukakin sarki wato ainihin ya ya kame harshensa kama kudiya ala kalbihi kamar yadda aka sanya rufi akan zuciyarsa bi kufrihi saboda kafircinsa an kame ku ومن قوله تعالى سبب فدن الله وقالوا قلوبنا غل بل طبع الله على بكبرهم وتو الطبع دينن شيء سنyi murfi akan zukata kenan kuma sanadiyar yin haka shine tun da an yi masa wa'azi da ya kiji to daga baya ko na son yi imani sai a halaci dan Allah ya ce wani qallibu afsidatahum wa absarahum kama وقيل انه لم يقبل لم يقبل منه لانه لم يثبت لم يثبت رساله موسى waɗansu malamai suka ce ba a karɓi imanin nan da ya ba duk da gashi ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il a wata qira'a amantu innahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il duka dai ma'ana tana koma daya wa ana min almuslimin ya faɗa hakan amma ba a karɓi imaninsa ba لأنه لم يثبت رسالة al-mursal إليه domin bai tabbatar da manzancin annabi Musa a cikin ba ya ce ya yarda da Allah amma bai ce ya yarda da annabi Musa ba kama la yadkhulu ahadun al-islam al-yawm illa bi shahadatayn kamar yadda a yau ba wanda zai shiga musulunci sai in yana da shahada biyu shahadatu an la ilaha illallah ta ɗayan kenan da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah wa huma la ilaha illallah muhammadan rasulullah an gane ku a hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi da ma musnad na imamu ahmad bin hanbal an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ce lamma azraqa Allah fir'auna yayin da ubangiji ta'ala ya dulmiyar da fir'auna kala sai shi fir'auna da kansa yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il fa qala jibril jibril yake cewa da manzon Allah ya muhammad fa law ra'aitani wa ana akhudhu min hadal bahri ina ma a ce ka ganni lokacin da na jumki fako na cikin teku fa a adussuhu fi fihi ina toshe bakin fir'auna da shi makafata an tudrika wa rahama ya daina faɗin wannan kalmar dan kan rahama ta riske shi tunda Allah bai so rahama ta riske shi an gane ko wani hadisi imam tirmidhi ya rawaito haka imam ahmad bin musnad haka imam al-hakim an-naisaburi abu abdullahi mun tawo faɗin sa a wani lokaci da muka ce da'ibi ne saboda abin da ya bayyana gare mu na bincike a wannan lokaci amma hadisi ne sahihi cikin manyan malamai na da da yanzu sun inganta shi ba mutum ya inganta shi a da cikin malamai na karshe karshen wannan zamani da suka inganta shi akwai Allama tu Misr babban malamin hadisin nan na kasar Misra da ya rasu shine Sheikh Ahmad Shakir Allah ya kansa gafara ha kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin silsilatul ahadith sahiha duk sun inganta shi hadisi ne sahihi ma'ana ubangiji ta'ala bai so rahama ta rike shi ba wannan shine amfanin ko da lokaci kaga sabon littafi a kasuwa ka tsaya in kana karantarwa in kana wa'azi sai ka gane wani abin da ka gina jiya na hukunci ga ƙarin bayanin sa yau ko ga kuskuren ka jiya yau ga shi ka gane daidai ga kuma yadda za ka tafiya lokacin da ka faɗi kuskuren kana mai itikadin iya binciken ka shine kuskure ba ka da a wurin ubangiji lokacin da ka gane daidai ya zama dole ka bi daidai in ka ci gaba da cewa da na faɗa yanzu ba zan janye ba kuma yanzu ka shiga cikin kuskure daga yanzu sai a rubuta maka kuskure kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake haramtawa wa mutum albarkar ilimi ne matukar mutum zai ga abu na daidai ko shi ya gani ko wani ya gane da shi cewa bincika hadisi kaza ko dalili kaza ko abu kaza ya kamata ka gyara abin da ka faɗa to dole ne mutum ya dawo wa kan gaskiya ko da wanda ya faɗa masa ɗinnan yana cikin almajiran almajiran almajiransa ko da yana cikin kannan kannan kannansa bari kai ko da yana cikin jikokinsa dole ne ya faɗa sai dai shi ɗan adam saboda zalunci irin nashi ya fi son ya karanta ya gano da kansa in ya karanta ya gano da kansa ya fi yadda sama da ce wani ne ya nutsar da shi ko da ya je ya karanta ya ga haka ne in dai ka riga faɗa to ba zai tabbatar maka da wannan falalar ba dan yana ganin in ya bi kamar kai kana da falala kenan akan sa kai da ka fara faɗakar da shi ba wanda zai iya yakar zuciyarsa kan wannan sai wallahi sai wanda Allah ya masa gamdakatar wajen bin siratul mustaqim ya Allah kai mana gamdakatar wajen bin siratul mustaqim a takaice abin da fir'auna ya faɗa kenan amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin sai Allah tibi الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون آن أنا وأنا تكن مد إذا المد اللازم المخفف الكلمي آن أنا ما كذا تصوم شدة Allah ce al'ana آن yanzu ne kuma tu'minu za wa qad asaita tablu hakika bayan ka riga ka yi sabo a da wa kunta min al mufsidin ka kasance cikin mabarnata bi dalalik ta hanyar fata da kake kai wa idlalika da kuma yadda ka rinka da waɗansu min imani ka hana mutane imani sai yanzu ne zaka ce kai imani ba za a karba ba fal yawmu nunajjika a yau za mu fitar da kai da gangan jikinka wato nukhrijuka ila najwa za mu fitar da kai kan wato ba ma akan ruwa ba a'a bayan ka mutu sai a jeho da gawar ka gabar teku kan tudu kowa ya zo ga gawar kemu domin na jika minan najuwa ne an najuwa kuma shine tudu an gane ko nuna jika bi badalika yau za mu fito da kai sarari da wannan gangan jikin naka ai dasu ladzi la ruha fiye gangan jikin da ba ruhi an riga an zare ran litakuna liman khalfaka aya dan ka zanto aya ga wanda zai zo bayanka ay ibra ka zanto izna ga wanda zai zo bayanka fa yarifu abudiyatak dan su gane kai bawa ne ga ubangiji wala yukdimu ala misli fi'lik kada wanda ya kuskura nan gaba ya kare aiki irin naka wa ali bin abbas anna baba bani isra'il shakku fi mauti an karbar da abdullahi dan abbas yace wani sashi daga cikin banu isra'ilawa sun yi shakka ne wato ainihin dangane da mutuwarsa wannan takardar kun ba ni tun a ku ce me za a yi ba ku ce ko ne ko me akwai mai mota station wagon 505 mai mota station wagon 505 rt 5432 yam mai ita da Allah idan ya je je ya janye dan ya rufe wani kuma wanda aka rufe din yana so ya fita Bani isra'ilawa sun yi shakka dangane da mutuwarsa kamar yadda abdullahi da abu da ce fa da lahum sai aka fito da shi sarari ya rahu don su gaishe tabbatar ya mutu wato ana idan mutum ya kai bunƙasar wani abu sai kamar ma ya fi karfin mutuwa din shi ثم أقبل تعالى على قصة إهلاك فرعون a ƙarshen labari ko kisar halakar da fir'auna sai Allah ya bi bayan wannan da cewa wa inna kaseeran minan nas lallai da yawa daga cikin mutane wa humul kuffaru sunai kafirai an ayatina laghafilun laghafilun an ayatina suna masu gafala ne dangane da ayoyin mu fala ya'tabiruna biha ba sa ɗaukan izina game da ayoyin liyarifu anna al-izzata lillahi jami'a ballantana su san cewa izza ga Allah madaukakin sarki kadai take fa ya'tamidu alaihi dan su dogara ga Allah din wala yakhafu ahadan fi ibadatihi kasu tsoron wani komin karfin komin mulkinsa? Allah madaukakin sarki za su dogara da shi dan shine wanda karfin ya fi kowa ma'ana wannan babban wa'azi ne kwarai da gaske ba wani ne mulki fa a yau dai a ban kasa da ya kai fir'auna ba wani ne mulki a yau ba mu san gobe ko jiyo ba amma a yau dai kan ba mu gani ba a tarihi wanda za a ce ya kai fir'auna karfin mulki amma ga yadda Allah ya dammara shi ga yadda Allah ya halakar da shi da haka kar wani ya ga cewa dan ya samu mulki ko ya samu mukami ko wani matsayi ya dauka zai yi wa Allah girman kai idan an ce da shi dai Allah ya gani shi yaki ba zai iya ba za wa idza qila a akhadhathu al-izzat yawan ta ji tsoron Allah sai wata izza da buwaya ta cika zuciyarsa ya ga cewa ni za ta yi tsoron Allah dan ni za a yi wa yanzu da ni yake ma haka idan jin mulki ta samu mutum zai faɗa haka to kar wanda yawa Allah irin wannan taurin kan domin a da akwai wanda suka fi shi mulki gashi sun riga sun tafi ina wa inda kasina min annas al-ayatin al-ghafil ثلاثين ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل حقيقة من سجنر بني إسرائيل ومضوع صدق ولن زمان نجسي لا ربا وسكن شيء قدم صدق مبوأ صدق da kan dukkan wani abin da suka suka so su yabe ki sai su yi idafa din zuwa ga gaskiya mubawwa sidqin wurin zama na gaskiya haka idan ka ce qadamu sidqin haka idan ka ce sabaru sidqin ko na ba sidqin duk abin da ka so kai yabe ki sai ka yi idafa din sa zuwa ga wato gaskiya ina fata an fahimta kamar yadda shi mudaf lafazin sidik ya zanto shine mudafu ilayhi dinsa to wannan yabo Wala ولقد بوأنا بني إسرائيل hakika mun tsugunar da banu isra'ilawa mu bawwa a sirkin wurin zama na gaske ay manzilu karamatin yasduqu dhannu fi yasduqu fihi dhann yasduqu dhannu fihi ma'ana wurin zama na karamti irin wanda zato ke gaskata ga dukkan wanda yake kyawun zato cewa zai samu kaza a wurin zai samu adatul arabi idza madaha shay'an wannan bisa ga al'adar larabawa kenan in sun so yaban abu adafatu ila sirqi sai su jingina shi zuwa ga asirku wal muradu bil makani abinda ake nufi al makan al mubawwa abinda ake nufi da wurin da aka saukar da banu isra'ilawa din nan wani wuri ne shi qaulani malamai sun yi maganganu guda biyu a ma magana ta farko waɗanda suka ce shi shine garin misra an saukar da su garin Misra an gane ko shine ana bani Isra'ila mubawwa sidqin mun saukar da su garin Misra fa yakunu al-muradu anna Allah awrasa bani Isra'ila jami'a mata ta ta'idi fir'aun sai zanto in mun dauki wannan zance abinda ake nufi da wannan Allah ya gadar wa banu Isra'ila dukkan abin da ya kasance karkashin fir'auna wa qaumihi da mutanansa min natiqin wa samit cikin dukkan wani abu mai motsi ko mara motsi mai rai ko mara rai nasik kamar bayi kenan da ku yangi da ke gida wa samit kamar dukiya wadda take ajiye wadda ba ta motsi wa zar'in da waninsa wa gairihi da da shuka kai wa gairihi da sa wato sai zanto ana nufin kenan an dan musu da da misra da abin da ke asani abu na biyu annaha ardu sha aka ce abinda ake nufi da mugawa a sulkin. Allah ya kaddara musu hijira zuwa kasar sham wa kudus Allah ya mutu ya kaddara musu hijira zuwa ga Baitul Maqdis wal Urdun sun yi hijira zuwa kasar Jordan li'annaha wadil khisbi wal khairi wal barakati domin wani fazazzabo ne wanda a cikin sa akwai yalwa da dautayi shine al khisbu wal khairu sannan akwai al khairai da yawa wal baraka da kuma al khairi da haka take wa razaqnahum min at sai muka arzuta su da dangin abin da ake kira at-tayyibat ma'ana dai maganganu guda biyu malamai suka yi wajen walaqad ana bani isra'ila mabawwa'a sidqin hakika mun zaunar da bani isra'ilawa wurin zama na gaskiya ko dai mu ce shine kasar misra ko mu ce shine ina baitul maqdis idan mun ce kasar misra akwai dalilai da suke nuna mana haka a cikin alqur'ani kam min jannatin wa uyun wa kunuzin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين في فرعون da mutanensa nawa nawa suka bari min jannatin wa uyun na aljannatai ma'ana gonaki wa da mare na ruwa wa zuru'in wa makamin karim wa zuru'in da sukoki kala kala dangin kayan abinci wa makamin karim da wurin zama na alfarma gidaje na alfarma da benaye da menene wa na'amatin da kuma ni'imomi kanu fiha fakihin wadda da a cikin ta suke holewa kazalika wa awrasnaha qauman akharin kamar haka ne muka gadar da wannan ga waɗansu mutane to da yake waɗansu mutane a nan a cikin surtu ara sai sai kazalika wa awrasnaha bani isra'il kamar haka ne muka gabatar da su ga bani isra'ilawa an gane ku. da haka waɗanda suka ce an gadar musu da misra ne sun dogara da jerin wannan ayoyi na cikin surtu ara da kuma na cikin suratul dukhan wanda suna nuna lalle musu da aka gadar musu wanda suka ce a an gadar musu da baitul maqdis ne su ma sun dogara da waɗansu ayoyin da za a iya fahimtar har karkashin su wa awrasna alqawmal ladina kanu yastad'afuna masharik ardi wa magharibaha allati barakna fiha mun gadarwa da waɗanda aka rauna nasu cikin mabiya annabi Musa banu Isra'ilawa ne muka gadar musu masharik al-ardi wa magharibaha allati baraka fiha wato yamma ko ka ce gabas da yammacin ƙasan nan mai albarka to kasa ko mai albarka a cikin wannan ana nufin baitul maqdis an gane ko ana nufin baitul maqdis dan Allah ya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir a kuma aka faɗa cikin kisar annabi Ibrahim a cikin surtul anbiya wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fil khairati wa iqamat salati wa ita'i zakati wa kanu lana abidin al-ard allati barakna fiha lil alamin dai ita ce dai baitul maqdis an gane ku to kaga wannan aya ta nuna wannan wannan aya ta nuna wannan wannan zance yafi karfi eh in ka ce na farko kai kuskure in ka ce na biyu kai kuskure sai ka ce duka <laughs> ai na ja faɗa mana cewa idan aka fassara aya da zantuka guda biyu ba su zama kishiyar juna ba kuma kowannen su gaske ne alkur'ani na bada shaida a kansa, to ana fassara qur'ani da dukkan zantukan sai mu ce Allah ya gadar musu da dukan guda biyun ya ba su misra sun hole a ciki waɗansu sun zauna a nan kuma ya ba su baitul maqdis sun yi hijira sun je can kuma sun zauna a can ko sun je baitul maqdis daga baya suka dawo suka zo misra ko kuma dama da suka tafi ba duka suka tafi ba sun bar waɗansu a misra sun zauna sun ci gaba da zama su ko wanda suka tafi aka kedare teku da su an kai su baitul maqdis duka dai banu isra'ila ne kuma duka wannan ni'ima ce ta Allah ya musu kuma duka alqur'ani ya nuna da haka yace wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabab sai kalma kyakkyawa ta ubangijinka ta tabbata ga banu isra'ilawa saboda me ma sabaru don saboda hakuri da suka yi a duk duwanda ya hakuri zai karshen akiba zai ga akiba mai kyau wa na ma kana wasu ra'aunu wa qawmu wa ma kanu ya'rifu muka rufe abinda fir'auna da mutanen su suka kasance suna kullawa muka rufe abinda suka kasance suna yi ma'ana ubangiji ta Allah ya rufe su ya tafiyar da mulkin su kenan gaba to shine wa laqad bawana bani isra'ila mubawwa aslikin wa razaqnahum min at-tayyibat Allah kuma yace mun arzuta su daga dangin abin da ake kira at-tayyibat kayan ci da sha da sutura waɗanda suke na halal amma salaf da dai ba su saba da juna ba lil rabawiyin wa lalika za walil mu'minin izza suna tabbata ne ga wanda duk yake da imani duk wanda yake imani na da izza wanda yake imani ko ba da izza yasa Umar dan Khattab ya rinka sanatar da Larabawan zamanin sai sai innana qaumun a'azzana Allah bil islam a'azzana Allah bil islam mu mutane na da muna kaskanci sai Allah ya ɗaukake mu saboda musulunci fa mahabba tagayna al-izzata min ghairihi azallana Allah in muka nemi buwaya da ɗaukaka ta wata hanya daban ba ta musulunci ba ta siyasa ta sarauta ta mulki ta soja ta kaza muka ce wannan ne hanyar samun girma to Allah ya kaskantar da mu dai idan kana son izza ka koma musulunci man kana yuridul izza falillahi izzatu jami'a ja a ba har sai lokacin da بسسابة بحسي لوكتن دعي علمي يزومس هل إن ربك يقضي بينهم يوم Kiyama lallai ubangijin ka zai hukunci tsakanin su ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yaftalifun cikin abin da suka kasance a kai na sabani ya bayyana wane ne ke kan daidai wane ne ke kan kuskure lalle yahudu sun rarrabu kashi saba'in da ɗaya kamar da hadisin manzon Allah ya faɗa nasara sun rarrabu kashi saba'in da biyu kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa za su rarrabu kashi saba'in da uku kowane kashi cikin saba'in da uku ɗin nan ƴan wuta ne in banda kashi ɗaya kashi ɗayan nan su ne wanda suka tsaya kai da fata dangane da abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbanta Allah ka sa mu cikin inna rabbaka yaqdi bainahum yawm qiyamati fima kanu fihi yastalifun Allah zai hukunta tsakanin ranar tashin kiyama ta yake takaddama anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a baya Allah ya ce da manzon Allah sura da mutum Allah tabbata da shi wala yahzunka qawluhum abinda suke faɗa kare bakanta mare innaka lasta bi rasulin fatan su cewa kai ba manzo bane wala takaffinuhum karka tsorata ka kyale su innal izzatu lillahi jami'a buwaya ta Allah ce wa barhana lahu ala zalika bil adillati wal zakaraha min kisatil umami qabla Allah ya kafa masa dalili dalilai da ke nuna buwaya a hannun Allah take ta hanyar kawo kisoshi na al'umma da suke kafin sa da yadda Allah ya taimaki wanda zai suka tsaya kan tabarkin gaskiya sun maƙalar hu mukhatiban sannan a nan kuma sai Allah zai ce da annabi yana mai masa magana yace da shi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين فإن كنت في شك ألا إن هركا كسنتي في شك مما أنزلنا إليك تنجني بأبن دمك سوكر أكلك من الوهي نوهي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وتنبئ waɗanda suke karanta littafi kafin ka wani littafi ake kira ake nufi a taura wal injil tambayi waɗanda suka karanta a taura da Linjila mana ai za ka samu cewa a cikin su an yi bishara da zuwanka ko da shakka za ta kama ka tambayi su don su gaskata abin da kai kake to menene ubangiji ta Allah zai fi da manzon Allah zai shakka Ai Allah ya fi kowa sani subhanahu wa ta'ala cikin sanin kuma ya san manzon Allah ba zai shakka ba to amma ta da haka yake inda za ka yi to ka tambayi waɗanda suke su tafi kan idan an ce inda za ka yi aiki kaza to makomar ka shine wuta wannan baya nuna cewa kuma za ka wannan aiki sharadi ne aka kawo wa shartu la yaqtadul wuqu'a kamar da malamai suka ce sharadi idan an kawo ta ba ke nuna abin da aka dangana sharadin da shi zai faru ba ma'ana dan an ce inda za ka yi shakka wannan baya nuna annabin zai yi shakka sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya fuskanci manzon Allah da irin wannan zance kamar yadda wadansu malamai suke ce amma wanda ake nufi da zancen kun al'ummarsa ya kuma biya annabi sallallahu alaihi wasallam inda wata shakka za ta kama ku ko kokonto game da abin da yake isar muku na wahayi to ku bincika cikin attaura da linjila za ku samu an yi bishara da zuwan annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ba shi ake nufin zai shakka ba duk da zantan shi aka fuskanta da shi ana nufin wanda ake tsammanin shakkarsa shine ɗaiɗaiku cikin mabiyansa sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan da kyau waɗansu malaman suka ce a da shi ɗin ake amma lafazin ashak a cikin larabci yana zuwa da ma'anar kunci fa in kunta fi shakkin in ka kasance cikin kunci da damuwa mimma anzalna ilayka dangane da abin da muka saukar maka mutane ba su yi imani ba sai kai kunci ka damu mutane sun kafirce sai ka damu fasal allazina yaqra'una alkitaba min qablik duba mana karan tambaye waɗanda suke karanta littafi kafin za su ba ka labarin cewa annabawa ma da suka zo an kafirce musu dan kai ka ya kuri sai zan to a shak ana nufin fake tabbas ko annabi na samun damuwa in ba a imani ba da annaka ba ka unnab suka Allah ya kunu mu'minin fa da annaka ba ka unnab suka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa wa la yahzunka qawluhum ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ai wannan kan annabi na samun damuwa in ya isar ya isar ba imani ba in ya faɗa ya faɗa an kandare an bugire an faɗa masa bakar magana har Allah ke lallashin sa ma yuqalu laka illa ma kad qila lir rusul min qabli ba abin da za a faɗa ma yau sai abin da jiya da shekarun jiya aka faɗa wa manzanni da suke kafin ka ina ba da gun fahimta sai zanto ma'anar sa fa in kunta fi shakkin in ka kasance cikin kunci dangane da kafircewar mutanen ka da rufin imanin su da bakar magana da suke faɗa maka fasal allazina yaqra'una min kitaba in qablik tambaye waɗanda suke karanta a tara da lijila kafin ka za su faɗa maka labarin annaba da suka wuce baya kuma an musu irin abin da aka maka an bijire musu din yadda aka bijire maka an kangare musu yadda aka kangare maka da karja akal haqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka in ma wani ya tsare ta shi ubangijin da ya turo ka ya san cewa gaskiya kake faɗa in ma wani ya ki bada shaida cikin banu isra'ila Allah yana bada shaida kanka cewa abin da ya saukar maka wahayinsa ne kuma cikin iliminsa ne ya gutsura maka ya maka wahayinsa lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida inda duk duniya zaka bijire Allah yana ba da shaida cewa abin da ya turo maka gaske ne kuma ya saukar da shi ne da iliminsa kuma mala'iku ma suna ba da shaida cewa kai manzo ne yo duniya duka bigire mana waye kai yawan mala'iku ma ya alamu illa wal ko da malaiku ba su yi da ba kafa billahi shahida shaidar Allah kadai ta isa Allah ya isa mai shaida kan cewa gaskiya na jin da aka tsara maka laqad ja'aka al-haqq min rabbika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka fala takuna min al-mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka a nan ma Allah ya san annabin ba zai shakka ba amma ana nufin mu kar mu zanto cikin masu shakka dangane da abin da annabi ya isar na wahayi wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayatillah kada ka kasance cikin waɗanda suka ta ayoyin ubangiji fatakuna min al-khasirin dai in kai haka sai ka zanto cikin waɗanda suka tafi ma'ana in ka zanto cikin waɗanda suka kafirta ayoyin suka karyata ayoyin ubangiji sai ka zama cikin hasararru wanda suka hasara da Allah ce إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي وإن كلمة أبنجد تتوى جبأ كنس لما حقت بمعنى وجبت waɗanda kalmar Ubangiji ta wajaba a kansu ma'ana waɗannan ba za su yi imani ba la yu'minu ba za su taɓa yin imani ba ana sanar da annabi wani jinsi ne cikin kafare waɗanda ba za su yi imani ba duk yadda ya wa'azi sai dai yayi dan ya samu lada amma su kan ba za su yi imani ba innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun saboda me khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawatun wa lahum adhabun azim duk sababban samun imani an riga an toshe musu kunnen su an toshe gaskiya ba sa shiga ido an rufe shi ba sa iya ganin gaskiya zuciya an kulle ta an sa daba'i da katami a kai babu yanda za a alkhairi da haka ba za su yi imani ko kai wa'azi ko ba walau ja'atun kullu ayatin ko da kowace irin aya za su gani ba za su yi imani ba hatta ya rawar azabal alim har sai in sun ga azaba mai radadi sun mai yu'minu inda ma la yanfa'ul iman sannan su ce za su yi imani sa'ilin da imani baya amfani وهو مثل ما حصل مثل ما حصل لفرعون عند الإدراك من الإيمان wannan kuwa irin abin da ya faru kenan na fir'auna an yi an yi imani ya ki bai yi ba sai lokacin da za a dulmiyar da shi min imani sai zo zai imani ba da fawati waqti tawbati bayan lokacin karban tuba ya riga ya wuce ثم بين تعالى فيما يأتي أنه من تاب قبل فوات وقت التوبة فإنه Allah ya zai ba da labarin dukkan wanda ya tuba. kafin a rufe kofar tuba to za a karbi tubansa kafin lokacin tuba ya wuce to za a karbi tubansa فمثل فمثل ذلك بقوم يونس الله يبقى مثال حكا كمثال النبي يونس اسمي إيه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وبنجد فلولا كانت قرية آمنت ina ma a ce an samu wata alkarya cikin alkaryun da suka wuce baya amanat ta yi imani daidai lokacin da imani ke karbuwa Bana fanafa'aha imanuha dan imanin da ya ya amfane ta ya zan amfane ta ai duk alƙaryun da suka wuce baya da aka yi wa azaba ba su yi imani ba in kuma sun yi ma to an samu sun yi imanin ne bayan azaba ta riga ta zo wanda a irin wannan lokaci imani baya da amfani illa qaumu yunus sai al'umma ɗaya ce a tarihi sai imani daidai lokacin da ya wuce amma kuma Allah ya karbi imanin su ne kauma yunus illa kauma yunus sai mutanen annabi yunus alaihi salam lamma amanu lokacin da suka yi imani inda ru'yati amaratul azab yayin da suka ga alamomin azaba na zuwa walam yu'akhiru ila hududihi ba su jira azaba ta fara sauka ba sai suka yi imani da haka sai Allah ya ce kashafna anhum azabal khizy fil hayatid dunya sai muka yaye musu azabar kaskanci a nan rayuwar duniya wa matta'anahum ilahiyin muka dan jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci in ka bai ajalhum shine yankewar ajalin su ma'ana a tarihi waɗannan ne kaɗai suka yi imani bayan sun ga azaba kuma aka karbi imanin su amma banda waɗannan dukkan wata al'umma da za ta wuce baya ko yanzu a ce ga wani zai imani amma bai tashi ba sai da aka zo zare ranka ya kai gargara ya ce zai yi imani to ba a karban irin wannan imani shine Allah ce falan yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basan imanin su ba zai amfane su ba in ba su yi ba sai da suka ga wato azabar an gane ko sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun sunnar Allah ta riga ta gabata ma'ana yanayin yadda Allah ke gudanar da al'amuran sa ya riga ya gabata al'ummatan baya duk wanda ba su yi imani ba sai da azaba ta zo ba a karban imanin a tarihi waɗanda aka yarda da imanin su bayan sun fara ganin alamun azaba duk da haka aka karba su ne mutanen annabi Yunus alaihi salam an gane ko kisar mutanen annabi yunus kuma za ta zo nan gaba da faɗi a cikin wasan surorin kamar cikin suratul safat an kawo ta alwace a nan wurin da kuma wani bangare a cikin suratul anbiya da kuma wadansu bangarori inda aka kawo ta tsirfa tsirfa a nan gurin dan dai a haɗa kanta a tayar da ita gaba ɗaya ta zanto kissa mustamila su ne da imani da sai bayan azaba ta zo ba amanu wa matta'anahu ilahi suka yi imani sai aka biyar da su daɗi zuwa ga wani lokaci kamar yadda Allah faɗa cikin suratul safat ke an gane ko amma a nan sai ce lamma amanu ka kafna anhum azab al-khizy fil hayati dunya wa mata'anahum ilahi to ana akwai zan Allah ya ce mun yayi musu zabar duniya to yaya zabar lahira fa an yayi musu ko ba yi musu ba Qur'ani bai ce ba yayi musu bai ce ba yayi musu sai aka kyale mutane da ijtihadin waɗansu malaman suka dogara da zahirin qur'ani wato yan zahiriya kenan cikin mufassiruna suka ce an ce lalle an ya'yi musu azabar duniya wannan ya nuna ta lahira ba a yaye ba tunda ba a faɗa ba waɗansu malaman kuma suka suka tsayawa a ƙyauren lafuzza na alƙur'ani sai su suka buɗe ƙyauren suka shiga cikin sako-sako na ma'ana suka yi iskin baɗin lallai an yi musu azabar lahira suke saboda me sai Allah ya ce sun yi imani imani ko yana tsare mutum azabar lahira yo ya tsare ka ta duniya ma ballan sanar lahira an yi babu tun da dai Allah ce fa amanu fa mata'anahum ilahi ai magana ta kare sun yi imani lamma amanu ka kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa mata'anahum ilahin tunda Allah ya tabbatar musu da imani to ya tabbatar da tsiran su kenan daga azabar wuta ya kuma tabbatar da shigar su kenan cikin aljanna an gane ko dan aljanna da imani ake shiga illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum tunda aka ce innal ladina amanu kaga ismul mawsul ne ya shafi kowanne wanda ya imani a da ko a yanzu to su kuma suna cikin to sai Allah ta ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يحسنون يؤمنون ولو شاء ربك دا أبنجدنك يا قداما لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا دكا وندك يبان قصا قباتا سيء إيماني دا الله يا قداما دا با وند زي كافر سيء أبان قصا أفا أنت تكره الناس shi yanzu kai za ka so ne ka tilasta mutane hatta ya kuno mominin har su zama mummunai wa ma kana da nafsin an tu'mina illa bi idnillah babu wata rai da za ta yi imani ta sai da izinin ubangiji sai ubangiji ya kaddaro mata imanin sannan ta wa alur rijsa ubangiji ta'ala yana sanya azaba ne shine ar-rijs 'ala la yaqilun kan waɗanda ba sa hankaltar ayoyi da ake isar musu ayyata dabbarun waɗanda ba sa lura da ayoyin da ake saukar musu abinda wannan aya take nuna wa mashi'a ɗin Allah mashi'a kauniya yadda Allah ya tsaro duniya ya tsaro mutane waɗansu su yi imani waɗansu su yi kafirci ba yadda za a yi kace duk sai sun yi imani huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wanda Allah ya kaddaro imanin ya yayi wanda Allah ya kaddaro kafircin ya yayi to amma irin waɗannan ayoyi da hadisai da ke zuna wannan ma'ana ba a dogaro da su shi yasa lokacin da sahabbai suka ji irin waɗannan sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to dan me za mu yi ta aiki ba sai kowa ya tsaya ba zai tafi akan abin da aka halicce shi dan shi maza Allah ce a a i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lalle a allan gaibu Allah ya furta ya zana mashi'arsa ta tsara wani imani wani yi kafirci amma wannan gaibu ne bai sanar da kowa wannan ba ya bar abin sa sai wanda ya so cikin annaba ya dan mutura masa cewa wani ba zai imani ba wani ba zai imani ba su ma ba duka aka sanar da su kai ba za ka kafa hujja da wannan ba sai ka dawo ka ga wahayin da aka saukar maka cikin wahayin da aka saukar maka ana son ka yi imani ko ba a so ka yi ana son ka yi dan Allah ya ayyuhal ladina amanu aminu in ma kun yi imanin ku ƙara nadawa ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka yi imani aminu <laughs> ku ƙara imani da me da abin da ba kun yi imani akan su ba aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا da haka sai ku yi imani tun da an ku yi an yi dukkan kafirci a wahin da aka saukar muku ba yarda ba wala yarda li ibadi al-kufr Allah bai yarda wa bayi kafirci bai yarda muku bai yarda da kafirci an gane ku da haka za ka dogara ne akan abin da Allah yake so ka yi ta fuskar wahayi kuma ka bar abin da yake so ka bari ta fuskar wahayi amma kaddara wannan wani abu ne na gaibu ba ka san abin aka tsaro ka ba sai ka yi ta kokarin bin shirya tun da an kiraye ka zuwa ga shirya an ce ka ansa wa mai kira ya kawo mana ajibu da'iyan lahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim an gane ku wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la yakrun sallatu قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين هل تقول انظروا ka ce kun ka ce da kafirai umburu ma za fi samawati wal ard ku duba ku ga me yake cikin sammai da ƙasa min al ayati dallati ala wahdaniyatillah na ayoyi da suke nuna kadaituwar ubangiji duk tasarrufi wajen tasarrufi kawo dare da rana kawo al'amura waɗanda suke kishiyoyin juna wal izza da kuma izza da ke hannunsa wa ma tugunil ayatu wan nuzur ayoyi da masu gargadi ba za su yi amfani ba ba za su wadatar da komai ba an kaumin dangane da mutanen da suke layi nuna ba sa yin imani an gane ko sai zanto ma nan ta zama nasu yake waɗansu kuma suka ce wa matu tugun ayatu ma dinnan istifahariya ce wa matu tugun ayatu wan nudru yo wani irin wadatarwa ayoyi da masu wa'azi za su yi an kaumin game da mutanen da yake layi nuna ba sa imani ai ba abin da za su wadatar musu an gane ko fa hal yantazuruna sun kafare akwai abin da suke jira ne ba abin da suke jira illa misra ayyamin da zina kala min qablihim sai kutan kucin kwanakin waɗanda suka shuɗe kafin su idan an ce ayyamin da zina kala ma'ana abin da ya sauka kan mutanen na azaba kamar da Allah ke cewa zakirhum bi ayyamin lahi da tunatar da su ranakun Allah ma'ana ranakun azaba da ya danki waɗansu mutane a tarihin baya ka tunatar da mutanen yau irin wannan ranakun tunatar da su ranar goma ga watan ashura ranar aka dammara wa aka dammara fir'auna aka samar da annan musa da mutanensa kamar da hadisi ta cikin sayyid bukhari tunatar da su wannan rana ce cikin ayyamin lahi da haka ayyamin la ana nufin rane ko na azaba kenan fa hal yantazuruna illa mithla ayyamin ladzina khalaw min qablihim qul kasir fantazuru ku jira inni ma kun min al-muntazirin nima ina nan tare da ku cikin masu jira ma'ana abin da na faɗa muku na cewa azaba na riskan mutane in basu yi imani ba da abin da kuke cewa zai sami ni na saba gumaka ku sai ku jira ku ga me zai sami ni na saba gumakan ni ko in jira in ga me zai sami ku na abin da Allah ya muku alƙawari mura yawar tsakanci anan kafin na je can ne shine fantazuru inni ba kun min almuntazirin sallati ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا الله تسنن زام تامر دمن زنم والذين آمنوا لون دسكي إيمان ننجي رسلنا زام تامر دمن زنم idan aka ce za mu yi kaza yanzu kenan ko gobe ko jibi tare da cewa Allah ya riga ya yi ne a baya tun da manzannin sun riga sun shuɗe yanzu ake zantan amma an kawo fi'ili mudari'i dan a hikaito maka da labarin kamar gashi nan kana gani da ido Allah na samarwar ka ta baka wannan safan nunajji rusulana wallazina amanu za mu samar da manzannin mu da wanda suka yi imani kazalika haqqan alaina kamar haka ne yake wajibi akan mu inda Allah haqqan alaina wajibi ne akan mu ba wajibin da wani ya wajabtawa Allah ba a'a wajibin da Allah ya wajabta wa kansa shi da kansa Allah ya wajabta wa kansa taimakon mummunai kamar yadda wajabta wa kansa rahama ga mummunai kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim wannan abin da Allah ya wajabta dan ba wanda yake masa tilas saboda karfin iradarsa dan shi fa'alun lima yurid ne dan saboda izinsa da buwayarsa da azama ɗinsa da kibriya'insa dan ji da kai Allah ce shine al-muta'al mai jin girma da bunƙasa yace walahul kibriya fi samawati wal ard shine yake da bunƙasa da ji da isa a sama da ƙasa wa huwa al-azizul hakim shine al-aziz shine kuma al-hakim yawa sai masa tilas shine ke wajen tawa kansa da kansa ba wani ke wajen sa masa ba kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin dalati in ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين قل ya يا أيها الناس يا قومتاني إن كنتم في شك من ديني إن هر كنا cikin shakka dangane da addinin da na zo muku da shi to ku ji ku ji fala a abudan da zai na ta min dunillah ba zan bautawa waɗanda kuke bautawa waɗanda ba Allah ba walakin a'budullah allazi yatawaffaku wanda zan bautawa shine Allah wanda shine ke karɓar rayukan gunki da kuke jin tsoro ko duk wani mutum da kuke jin tsoro a duniya ba shi ke karɓar rai ba mai karɓar rai shine Allah ya turo mala'iku da umarninsa ake karɓa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين لي أن أمرتني إن ظنت تكن ممني وأن أقم وجهك للدين حنيفا كما أن أمرتني لسوى ka tsayar da addininka ka tsayar da fuskar ka addini ga wannan addini hanifan mai kakken addini wanda bai san karkata ba wala takunanna min al-mushrikeen kada ka kasance cikin mushrikai an umarce ni da haka cikin faɗin Allah ta'ala wa ana aqimu da haka lid hanifa na'am ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعو إلى دوكا معنا قدامي ولا تدعو kada ka bautata wa min dunillahi wanda ba Allah ba dukkan dangin bota ma la yanfa'uka irin wanda ba zai iya amfani da kai ba in ka bautata masa din wala ya yadurruk ba zai iya cutar da kai ba in ka masa tawayi ko kuma wala tad'u kada ka kira min dunillahi wanda ba Allah ma la ka irin wanda ba zai amfani ka ba dan ka kira shi din ka yi tuntube karka kira wanda ba Allah ba kana da bukata karka kira wani wanda ba Allah ba duk matsayinsa duk kimarsa duk darajarsa ne bai kai darajar annabawa ba bai kai darajar manzanni ba annabawa kuwa da manzanni gaba su bayi suke ga Allah mala'iku bayi suke ga Allah in akwai wanda ya fi kowa bin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai wanda yafi kowa ibada su ne mala'iku dan su la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan nahara la yaftirun tasbihi suke dare da na ba ta gajiyawa amma tare da haka sunan su bayi lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillah wa lal mala'ikatul muqarrabun almasihu shine annabi Isa baya kyamar ya kasance bawa ga Allah haka almala'ikatul muqarrabun mala'iku makusanta ma ba sa kyamar su kasance bayi ga Allah dukkan su bayi ne in to bawa ne ba a kiransa annabi sallallahu alaihi wasallam ma bawa yake ga Allah subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا باوا yake ga Allah dukkan bawa ko ba a roƙonsa to ka faɗa mun wanda ya fi almasihu ya fi annabi muhammad ya fi mala'iku kuma ban da waɗannan waye wanda ya fi su a ce ba wani wanda zai fita daga karkashin sa bawa sai dai in an so a kaucewa ta farki madadaci sai a ce wani na iya bunƙasa ma ya wuce bawa ya zanto ya zama shi shi ma ya zama shi a ji wani yare wanda ba ka gane da ake cewa saboda abin da ake so a kumsa ma ba su mutakin ba ne. wai ya zama shi shi ma ya zama shi huwa huwa huwa kuma shi ma huwa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani duk wanda ke cikin sama da kasa sunansa bawa ga ubangiji to da haka wala tad'u min dunillah kar ka kuskura wata musiba ta fada ma kira wani wanda ba Allah fa in fa'alta in ko ka aikata haka fa innaka idzan min az-zalimin sa'ilin nan kai ka zama cikin azzalumai ma'ana ka zama cikin mushrikai dan kiran wani wanda ba Allah ba shirka ne Allah kada ake kira an gane ko inna ma ad'u rabbi sai ta me wala usriku bihi ahada ina kiran ubangiji na ne kadai ba na haɗa shi da wani kenan in kai kira wani kai me kenan kai shirka ka sanya wa Allah shi wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu abdullahi ya yad'uhu yad'u man yad'u Allah kadu yakununa alayhi libada قال انما ادعو ربي قل انما ادعو ربي kuma da ke cikin wata qira'a wala usriku bihi ahada dan haka Allah kada yake kira in ka kira wannan wanda ba Allah ba kai zalunci zalunci kuma shine shirka an gane ko sai Allah وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسك الله بضر إذا الله يسوي شافرك دوت سوتاك فقر كمن تلوتي ومرض درش اللافية فلا كاشف له إلا هو با وندي إسي ياي تنفن نسيتي الله inda za ka kira dukkan annabawan duniya da duk mala'ikun duniya da duk waliyin da ka sani da wanda baka sani ba ba za su yaye ba sai Allah din wa in yuridika bi khairin in Allah ya soka da alkhairi kuma cewa zaka samu dukiya zaka samu wadata fala radda li fadli ba wanda yake kawar da wannan falalar ta ubangiji inda za ka yi wa wani tawaye bai ku sai talautar da kai ba dan ba kike ba ba Allah ne ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd haka ayoyin suke dalla dalla dake dake innahu laqawlun fasl وما هو بالهزل zance ne filla filla ba zaurance ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin abinda Allah ya bude wa mutane na kofofin rahama wala laha ba wanda ya ce to su wa ma abinda Allah ya rike karkadan wala mursila lahu ba wanda ya ce koro wa mutane min badihi wanda ba Allah ba babu shi haka ba ga Allah kadai yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah ne ke shafar wanda ya ga dama cikin bayinsa wal Allah da alkhairi ko kishiyansa wa huwa al-ghafurur rahim shi Allah shine al-ghafuru kuma shine ar-rahim mai rahama mai tinka mai gafara mai tinka قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل قل كثير يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءكم الحق من ربكم حقيقة زكية تازو مكد قولون أبنجيبنكو فمن اهتدى دكا وان دير يشريا يشريو يشمسو فإنما يهتدي لنفسه sani dai kadai ya mutu ya ci ne don kansa da anna sawaba bi lahu domin sakamakon kimtsuwar yana komawa zuwa gare shi ne wa man dalla wanda ko ya kauce matafarkin gaskiya fa inna ma yadullu alaiha sani dai kadai ya dawo wa kansa bata ne li anna wa bala dalalihi alaiha domin narkon azaban da ke kan bata din yana komawa ne zuwa gare shi da ya fata da wa ma ana alaikum bi wakil ba tuno ne in zama wakili akan ku bane cewa dole sai kun yi imani aiki na wa'azi isarwa na isar na yi wa'azi karba kuma ya rage ko ku karba ko karku karba sai واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبي ما يوحى إليك ka bi abin da ake yin wahayinsa zuwa gare ka annabin da aka saukarwa da wahayin an ce yabo wahayin shine tsirarsa sai kai za ka fice daga cikin kurkun wahayi baka isa ba wattabi ma yuha ilaika ka bi abin da ake maka wahayi wasjir kuma ka yi hakuri ala da'awa dangane da da'awa akwai wahala cikin da'awa wa azahum da wa mutane su zage ka su maka kage su ce da kai mai daine wai yanzu ana yadawa a gari cewa wai na fita daga kwamitin shari'a kuma na ce ba ruwana da shari'a wanda kamata ya wanda ya ji wanda ya kyautu su zato ya karya ta kansa ko mafarki ne ce karya ne sai gaba da shari'a ne kan insha Allah ba ja da baya wa amma ya da aiki Ja'far ya ce ya fita daga gwamnatin shari'a ya fice ba ruwan sa da shari'a da ai yau mu da muke kara ma shiri dan saboda shari'ar mu da muke ganin ba mu sani ba ma kila ko za a buga nan gaba wanda yake wannan shine shine za a ce kuma zai janye ba sun shari'a ba da ba insha Allah ta'ala wasbir hatta ya hukuma Allah ka yi hakuri har Allah ya zartar da hukuncin sa fihim dangane da kafirai bi amrihi dangane da al'amarin sa na azaba gare su wa huwa sarul hakimin shi Allah shine ke yi masu hukunci a'daluhum shine mafi adalcin wa qad sabara hatta hakama al-kuffari manzon Allah ya hakuri har Allah ya hukunci kan kafare wal mushrikin da mushrikai bil qitali sai da aka umarci su ya yake su wal jizya kuma ya karbi jizya a hannun waɗansu su بدأت السورة بعدد الناس أن يوحي الله أن يوحي الله إلى رجل منهم آية تابو ديني da cewa akwai mamakin da mutane suke yi wai Allah ya yi wahayi zuwa ga wani mutum cikin a kanalin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzir an-nas wa bashir amanu da wannan surar ta bude wa katamat bi amri hadha ar a karshe kuma ta ciki dai al'amarin wannan mutum allazi huwa annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da aka wace wannan mutum wanda shine annabi da mutum tabbata gare shi bi sabari cewa ya hakuri ma cewa ya kan tutawarsu hatta ya hukuma bainahuma har Allah ya yanke hukunci tsakanin wallahu alam Allah shine mafi sani abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana mako na sama insha Allah za mu shiga cikin suratul hud suratul hud kuma gogor mai a cikin tsakanin annabawa da suke son tabbatar da shari'a tsakanin annabawa da suke son tabbatar da tauhidi da waɗanda suke son dole sai an rayu a kan shirka da haka za ta bamu samfuri mai yawa na salon kiran annabawa da wasu da tsayawansu akan tafarki madalici don mu samu guzurin tafiya ubangiji ta Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi takardar farko cewa wai ba fasara aya ta 101 ba duk kuma na san na fasara sai dai kai in kana gingedi ne walin zuru ma za su samawati wal ardu ma tubun al ayatu wan nuzur mun fassara wannan ayar kuma ka je ka saurari wannan kuma yake cewa fadin Allah ta'ala al'ana wa kada sai ta abin tambaya nan shine shin Allah yana fadawa fir'auna wannan maganar ne daidai lokacin kuma gashi an nuna ya mutu abin da ke cikin alkur'ani na abin da ya wakana baya Allah yana kawo shi ne a matsayin labari ma'ana yana faɗawa fir'auna wannan zancen yamma kafin mutuwar sa lokacin da mala'ika ke wurin su tunda gashi annabi ya nuna lokacin da yake kokarin faɗin wannan mala'ika jibril na ɗaukan tabo ya watsa a bakin sa saboda haka Allah na isarwa fir'auna wannan ta harshen mala'ika jibril al'ana wa kada sai ta kauli وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية wannan wa inna kaseera minan nas na ayatun ala ghafilun baya cikin abin da aka faɗa zai iya shiga cikin abin da aka isar masa zai iya ɗaukar wannan zai iya zama kuma wannan cikon wannan ayar ne ubangiji bayan ya kawo ta labarin sai suke da wannan wa'in wa inna kaseera minan nas al ayatuna la ghafilun kuma zai iya yi wa ubangiji ta'ala ya faɗi wannan bayan fir'aunan ya riga ya mutu yake bayyana wa annabi ta fuskar wahayi ga abin da na faɗa masa a lokacin nan sai zanto maganar ba da fir'aunan ake ba da waɗanda za su bayan bayansa dan kasu aiki irin nashi inda hikimar kawo kisoshin alkur'ani shine dan su zanto a ga wanda zai zo baya wannan yake wa ƙara bayani dangane da ko a karasa sunayen waɗannan dangin banu isra'ila banu lawi banu waye abin da sa ban karasa na faro na kyale ita isra'iliya ce waɗannan shi sa ba na karasawa sai na sura kyale to na faɗa ne daidai su su iya da suke ba hukunci su tabbatar ba inda malamai sun yarda ba a yadda za a yi ka iya rabe tafsirin alkur'ani da isra'iliya baka isa ba ba wani littafi ɗaya daga cikin littafin tafsirin da babu isra'iliya cikin sa to amma isra'iliyar kala kala ne akwai waɗanda za su gina akida su gina hukunci su gina kaza to wannan dole a tsaya a tabbatar sai inganta ko bata inganta ba za a gane ingancin ne in aya ta gaskata su ko hadisin annabi ingantacce ya gaskata su za a gane kurkuren su karara idan sun karo da aya sun karo da hadisin manzo Allah ingantacce sai kawai a rufe su an san sun zama sun zama tatsuniya ne ko suka bayar da labarin wani waƙi wanda yake ya saba wa yadda Allah ya dire duniya din akai ya zama ya saba waƙi yana da buƙatar wahayin da zai tabbatar da amma idan sifar labari ne kadai wanda bai gina hukunci ba to wannan da wuya ka iya raba shi da alkur'ani ne girma ko in ce tafsirin alkur'ani ne girma an gane ku to amma dai hukuncin su shine idan mutum ya kawo karya dole ya bayanin isra'iliya ne karya faɗi tabbas ne ballantana wani ya mayar da abin gaske ne daidai da aya ta faɗa ko hadisin manzon Allah ya faɗa da haka sunayen yan gidan annabi yaqub din nan annabi yusuf kan qur'ani ya tabbatar amma binyamin da lawi da wane ne da wane ne da wane ne wannan duk isra'iliya ba aya ba bace ba kuma hadisi ne da haka ba zan iya koro maka ban baka isra'iliyar ta hadis da ya inganta cikin hadisi sai faɗa maka so da haka sai ka hakuri wannan yace yana neman ƙarin bayani karkashin fassara wannan aya ya ayu allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan ita ce aya ta alwala da taimama a hada kuma har da wanka Allah ya yi jina amanu idza kuntum ila salati fasbiru wujuhakum ya waɗanda suka yi imani idan za su yi sallah to ku wanke fuskar wa aydiyakum ila marafiq kuma ku wanke hannayenku zuwa ga marafiq al marafiq jam'i ne na mirfaq mirfaq shine gwiwar ku wanke hannaye zuwa gwiwar hannu wamsahu bi rusufikum kuma ku shafi kawunan kai ka rubuta ayar wa aydiyakum ila al-ka'bayn amma ba haka ayar take ba wa arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke kafafunku zuwa ga ka'ab wato shine idan sawu ce zuwa ƙarshen ayar sai ka tsaya nan cikin ta wayin zunuban? junuban fasaha in kun kasance masu zanaba to ku yi wanka to in kuntun marda au ala safarin in ku kun kasance marasa lafiya sai da ba za ku iya taɓa ruwa ba Au ala safarin ko kun kasance matafiya falam tajidu ma'an ko ba ku samu ruwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiban to sai ku yi taimama a wuri mai tsarki idan an ce a sa'idu wurin da yake faɗin ƙasa, ko kan kasa ne ba ciyawa ba wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafi fuskokinku da kuma hannayenku minhu da wani bangare ne ta kasa din cikin ayat sai Allah ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah baya son kunci a gare ku ubangiji yana son ya ke ku ne kuma ya cika muku ni'imar ta gare ku don ku zanto cikin masu godiya ƙarin bayanin da zan yi maka akila wanda ni a tunani na saboda shi ka rubuto ko saboda ɗaya daga cikin su rubuto abu ne guda biyu Qur'aniyun suna kafa hujja da wannan ayar cewa dai abinda ake bukata a taimam a alwala ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa nan ka wanke kafa kurkure baki da tatsa ruwa da tacewa da wanke hannu zuwa nan duk babu su daɗi ne me yasa suka ce musu daɗi tunda ayar bata ambace su bane Allah ta yi fagsilu wujuhakum kai tsaye idza kuntum ila salati fagsilu ku wanke fuskokin da haka yan qur'aniyun ko in ce yan kalakatu ko in ce yan tafsiri da ba ruwan da hadisi sai kawai su wanke fuskokin wa kuma ila al-marafiqi wanke hannu zuwa zuwa hannu wa rajulakum ila al-ka'bayn a wanke kafa na an gama alwala ababe guda uku a wanke fuska a wanke hannu zuwa gwiwar hannu a wanke kafa zuwa idan wanta hujjar usu yawa kuma suna shafar kai za a shafi kai wa rajulakum ila al-ka'bayn ta a su wannan suka take sake nan to wannan fassara ta su kaga kuskure domin wa aka saukarwa da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya kamata yayi bayanin qur'anin shi da kansa abinda annabi yake aikatawa cikin abinda bai zo ba a cikin alqur'ani filla filla to lallai ya zo Alƙur'ani a dunkule duk abinda annabi ya tsara cikin alwala abinda ayan nan bata faɗa ba wanke hannu zuwa gwiwar hannu da kurkure baki da shaƙa ruwa da fyatarwa da sauransu duk abin da ayan nan bata faɗa ba annabi ya faɗa to alqur'ani ya nuna dole ba annabi cikin abin da ya kawo din tunda an nuna annabin baya faɗa da son zuciya baya faɗa da son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun da haka in ya faɗa wahayi ne wannan wahayi ne na qur'ani wancan kuma ababen da ya kawo na kurkurar baki da sauransu wahayi ne na hadisi kowanne wahayi ne kuma Allah ya nuna shi ya saukar wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata shi Allah ne ya saukar maka da alkitab wanda shine alqur'ani shine kuma Allah ya saukar maka da alhikmata wanda shine hadisi kuma abinda aka yi ta saukarwa kenan a gidajen annabi da haka Allah ya ce da matan annabi wa kunna ma da bi kunna min ayati lahi wal hikmah ku tuna abin da ake karantawa a gidajen ku da takunan ku na ayoyin Allah da hikima ayoyin Allah alqur'ani kenan hikima kuma hadisi kuma Allah ya ce wa ma atakumur rasulu wa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantum da haka anan dai kaga yan qur'aniyun wannan ba za su zo musu hujja na biyu ila tsambani na kuma sai shi'a